سير الصحابي سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه wanda ake mana bayani akan wasu daga cikin ababen kula daga cikin rayuwarsa musamman abubuwan da suka shafi jihadi da yayi domin ɗaukar kalmar Allah ana mana bayani akan yaƙinsa sa da yayi a Iraki kuma a keɓance a Irakin a wajen da ake ce masa Kazima mun je haduwarsa da wani jarumi na kafirai wanda kuma shine kwamandan su da ake ce masa Hormuz to mun ji yadda shi Hurmuz ya shirya dabara ta haduwa da Khalid da kuma shi kuma yadda Khalid radiyallahu anhu ya shirya dabara kuma har abin da ya faru ya faru to shine mala yace wada'a Hormuz Khalidan lil birazi Khalid Hurmuz ya gayyaci khalid domin a yi mubaraza albiras shine mubaraza wato si fito na fito a jihadin musulunci akwai abin da ake yin aka zo za a fara yaki to akan fara ne da mutum biyu su fito domin su fara gwabzawa a tsakanin junansu shine ake ci masa albiras ko a ce masa almubaraza kamar yadda kake cewa aljidal almujadala kamar yadda kake cewa ash-shijar al-mushajara kamar yadda kake cewa al-jihad al-mujahada kama al-qital al-muqatala fi'al da mufa'ala to Hormuz ya gayyaci Khalid domin su zo su yi fito na fito wa sar'ana ma ajabahu Khalidun cikin gaggawa Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu ya amsa gayyata Hormuz ya bukaci su zo su gwabza shikenan Khalid radiyallahu anhu ya amsa gayyatarsa walakinahu maza al-khabitha sai dai hurmus da yake lalatacce ne alladhi duriba bihi al fihi wanda ake buga ake karin magana da shi a wajen muni da munin hali laraba suna cewa akhbathu min hurmuz wana lalatacce ne kaman hurmus? to hurmuz nan lalataccen mutum ne mayaudari to ashe dama ya shirya qad ahida ila fursanihi ahdan lil ghadr bi khalid ashe ya shirya ya sanar da fursanihi jarumansa sun kulla wani alkawari da su lil ghadr bi khalid domin su yaudari khalid radiyallahu anhu falamma nazala Khalidu nazala Hurmus lokacin da Khalid radiyallahu anhu ya shigo cikin fili shi ma Hurmus ya shigo cikin fili wa masha ilaihi Khalid na Khalid radiyallahu anhu ya gurgusa ya je domin ya haɗu da Hurmus domin su gwabza faltaqa ya fi suka haɗi fahtalafa ne. kowanne ma kowa duka bibbiyu ko kowanne ma kowa duka ɗaiɗai waqtabanahu Khalid sai Khalid radiyallahu anhu ya matse shi ya matsa Hormuz shine ikhtiban ya kama shi ya matse shi wa hamalat hamiyatu hurmus wa ghadarat waɗannan masu ba hurmus kariya sune hamiya sai suka zo wa hamalat sai suka kawo suka hau kan Khalid wa gadarat suka zo domin su yi makircin su fastalhamu Khalidan sai suka taru akan Khalis radiyallahu anhu abinda Bahaushe yake cewa wai sarkin yawa ya fi sarkin karfi a nan Khalid radiyallahu anhu sarkin karfi ne su kuma sun zo Hurmus da shi da masu bashi kariya suka zo domin su masa taron dangi shine istalhamu ai shi yasa ake ce ma lahamul lahamu litajammu'ihi nama ba a ci ki ba shi yasa ake ce mishi ai allahama istalhama iltahama iltahamatil jama'a ai ijtama'at ke iltiham shine ijtima to fastalhamu khalidan kawai sai suka zo suka yi kan kura suka haɗu akan Khalid radiyallahu anhu za su masa taron dangi fama shagalahu dalika anil hurmuzan amma wannan abinda Khalid radiyallahu anhu ya fahimci sun zo su masa na makirci bai shagaltar da shi ya kyale wannan Hormuz din ba wa hamal al-qa'qa' ibn amr ala hamiyati Hormuz ɗaya daga cikin sojojin Khalid radiyallahu anhu da ake ce masa al-qa'qa' ibn amr radiyallahu anhu da ya hango makircin da suka shirya ma Khalid radiyallahu anhu shi kuma sai yayi kansu shine ala hamiyati Hormuz yazo kan waɗannan masu kara masu kara Hormuz wanda suke son su yaudari Khalid radiyallahu anhu su gama da shi fa ha jami'a ai nan take kawai ya halakar da su ya kashe su dukkan su shine abada amma Khalid shi kuma Khalid tunda an kashe masa waɗannan 'yan taron dangin faqad tamakkana fil hal min zabhi hukmu zabha al inad ni'aj ai nan ya samu dama kawai ya yanka ya yanka shi hurmus irin yankan da ake ma tumakai irin yadda ake yanka tumakai suna ni'az jam'u na'ada inna hadha akhi lahu 99 na'ajatan wali na'ajatun wahida to ni'az jam'in su so daga Khalid radiyallahu anhu ya yanka shi irin yankan da ake marago wa rakana al-fursu ila al-firari ai nan fa farisawa suka karkata zuwa ga gudu in ba ka yi ba ni waje an yanka komanda to me rage sannan yan kanzagin komanda masu bashi kariya to su ma da an kashe su gashi shi kuma komanda a yanke an yanka shi naman da ba ci za a yi ba Sau ka kowa wara kanal fursu ila alfirari in ba ka yi ba ni waje kowa kawai ya karkata zuwa ga tserewa da guduwa ba da qasli qa'idihim bayan sun tabbatar da an kashe jagoransu saboda haka sai suka ruga da gudu farakibal muslimuna aqtafahum da musulmai suka gansu suna gudu sai suka hawa kan kafadin su yaqtuluna wa ya'siruna ila al-layl suka yi ta kashe na kashewa wa ya'siruna kuma suna kama na kamawa a matsayin fursunonin yaki ilallai al-layl har sai da aka kai dare kaga ya an dibo bayi da yawa walam yanju min al-fusi illa man istata'a rukuba sufuni babu wanda ya tsira daga cin farisa wannan rinduna hurmus illa man istata'a rukuba sufuni sai dai wanda ya samu iko ya iya hawa kwale-kwale as-sufun jam'u safina ko ya iya hawa jiragen ruwa wanda ya tsire wanda ya tsere ya hau jirgin ruwa to shikenan ya kubuta ya tsira amma ba haka ba to dukkanin su qutilu wa usira ba'dhum qutila ba'dhum wa usira ba'dhum wasu aka kama su wasu kuma aka kakkashi Wajama a Khalidun ar-rasasa sayyiduna Khalid radiyallahu anhu ya tara dukkan kayayyakin su tarkacen su shine ar-rasas hmm kamar yadda kake cewa al-asas kayan kayan daki kujera kabat gado sune al-asas da sas da sa'u duka to haka arrasas su kuma kayan da suka shafi tufafi suna kici musu arrasas wafi wafi hasalatin hadda waɗannan sakokin da suka daura kansu kun tuno an ce ai sun daddaura kansu ko saboda kan wani ya gudu amma daga baya tsitsin ka sakokin suka yi sukan kabarin su in ba ka yi ba ni waje kowa na zuwa ya je ya makale a jirgin ruwa domin ya gudu fakanat waqra ba'iri kayan da aka samu sai da suka kai nauyin raƙumi irin yadda ake samu raƙumi kaya wannan sarka kawai ita kadai sai da ta kai fakanat salasilu waqra ba'iri sarƙa kawai sai ta kai nauyin kayan da ake lafta ma raƙumi cikin ku kuna ganin raƙumi kan ya dauki kayan da sun kai na abin da mota guda ƙatuwar mota kaman wannan a kura mai sunan tafodu fiye da haka ma damansa da hauninsa so daga raƙumi yana ɗaukan kaya da yawa idan baka gane waƙar ba'irin ba to alfa ritili ya kai nauyin ritili ɗaya abu ne da suke auna ka abin na awo ne na nauyi na masa shine suke amfani da ritil so daga sai da ya kai nauyin haka wannan ita ita kaɗai kawai fa summiyat zata salasili daga nan ne aka kira wannan yakin da zatu salati amma kan kuma manta akwai zatu shigazo ta zatu salati a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam to ba wannan yakin wannan yakin da ake magana akan waqa'atu kazima daga cikin ma'arikul iraqi da aka yi wa naffala abubakar radiyallahu anhu khalid qalansuwata humuza sayyiduna abubakar radiyallahu anhu ya ba Khalid ɗan alwalidu walid radiyallahu anhu qalansu wata hurmus hulan Hormuz wa kanat qimatuha mi'ata alf da aka je aka auna aka kimanta ta aka kinta ta kuɗinta, ta kai dirhami 1000 mi'ata alfin kenan 1000 dirhami dirhamin da zaka samu yanzu a ce kai mai kuɗi ne shine ka zama kana da dirhami ɗari biyu, to kai mai kuɗi ne shari'ar musulunci ta wajabta maka sai ka fitar da zakka a yanzu kuɗinka ya kai naira miliyan ɗaya da dubu ɗari da wani abu kenan dirhami ɗari biyu to dirhami ɗari biyu to nan hula homus kawai dirhami dubu ɗari hmm? wancan ɗari biyu shi ne dirhami ɗari biyu ko ba shi bane misabin zakka in kuma za a zinare ne dinare nawa ba ashirin ba shi ne ake fasa shi yanzu na ya kai miliyan ɗaya da dubu ɗari da wani abu to dubu ɗari ga shi nan ta alfi hularsa kawai da yake sawa shi hurmus sai na abubakar Allah anhu ya bashi aiki da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama man qatala katilan lahu alaihi bayyinatun fa alaihi salabu duk wanda aka je yaƙi na musulunci jihadi na musulunci sai ya kashe wani daga cikin magabta kafirai kuma ya tabbatar da shi ne ya kashe shi ya kawo hujja to falahu salabuhu duk kayan da aka ansa na wannan kafirin da aka kashe to nashi sai a bashi wannan wani nau'i ne na tashji'i na karfafa gwiwar sojoji soja yana buƙatar abinda za a lallashe shi a karfafa gwiwarsa to wannan kenan ƙarshen abin da ya faru a kazima kenan an gama da lalatacce hurmus wanda ya shirya makirci ya niyya ya gama da Khalid ibn Walid radiyallahu anhu amma Allah madaukakin sarki ya kare shi الموقف na shida da الأبلة موقفي a yi bayani akan بياني أكن ساعة da khalid رضي anhu shine شيني Ubulla. الأبلة yakin da aka yi shi Ubulla Ubulla an faɗa mana shi a baya ba ku manta ba wannan garin kusa yake da Kazima in kun tuno can ne shi eh, abin nan kusa nan ne Hormuz ya fara tafiya niyyar sai ya riga Khalid radiyallahu anhu zuwa Kazima to sai mu ji nasa nan gaba insha Allah ta'ala a karatun mu na gaba sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina wa alihi